bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna 26 ga watan Jumadal Ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul bakara wannan shi shine darasinmu na 267 cikin tafsirin wannan sura kuma muna cikin ah, za mu tashi akan tafsirin aya ta 285 a gabaninmu shiga karatu akwai rashe-rashe da aka yi mana akwai ciyaman na board of trustees na wannan mu'assasa wannan usman ibn affan islamic trust wanda shine chairman na board of trustees na wannan na mu'assasa da wannan masallaci yake a ƙarƙashinta shekaru masu dama kuma wannan bawan Allah Dr. A.D. Ibrahim Dr. Ibrahim Datti Ahmad sanannen mutum ne ba iya cikin garin Kano ba kawai a duk faɗin Najeriya shine ciyaman na Supreme Council for shari'a in Najeriya tun lokacin da aka kafa wannan majalisa majalisa ta gwagwarmaya tabbatar da shari'a a Najeriya ah, ina jin tun daga wajen 1999 ko 2000 lokacin da aka yi gwagwarmayar kafa shari'a a jihar Zamfara aka kafa wannan majalisa wanda shi yake jagoranta ta har zuwa lokacin da Allah ya karɓi kuma da ɗaɗɗan wanda aka sani da gwagwarmaya wajen kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kare martabar masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a wannan jiha kaɗai ba a duk faɗin Najeriya sannan kuma ɗaya daga cikin dattawan wannan ƙasar tamu da ya taɓa fitowa takarar shugaban ƙasa kamar yadda aka sani kuma sun taka rawar kwarai da gaske a baya can wajen ganin cewa mulki mulkin ƙasar nan ya dawo arewa kuma ya dawo hannun musulmi mutum ne dai wanda tun sani na da shi na san shi a cikin tafarkin gwagwarmaya a kan sha'anin addini dukkan wani abin da zai taso da zai shafi al'ummar musulmi ko zai shafi ahlus sunna to za ka gan shi a ciki kuma za ka gan shi a gaba gaba ah, na san shi a cikin wannan tafiya ni kaina ba zan ce ga lokacin da ya fara ta ba tunda a shekaru na ba zan sani ba amma na san shi farkon sani na da shi 1988 a nan masallacin beirut road na alhaji lawan atana lokacin ina karantar da su littafin sifatus sala na san gabanin nan ya kasance mutum ne mai lizimtar masallacin da'awa saboda haka tafiya ce wanda mu dai a ciki muka zo muka same shi a cikinta ba mu san san da ya fara ta ba ƙila masu shekaru irin nasa to za su iya ba mu labarin cewa ga da ya fara wannan mai tashi wataƙila ma tun taso wasu haka yake to a gaskiya duk wanda ya san eh, dr aidi ahmad ya san shi da wannan ƙoƙari da tsayawa da jajircewa akan dukkan wani abin da ya shafi haƙƙin musulmi mutum ne mai son addini kwarai da gaske wannan shaida ce da ba na jin akwai wani wanda zai ba shi wannan shaidar ba ko da ba masoyi ba ne mutum ne mai son addini mai lizimtar masallaci mai shiga jama'a mai son malamai mai son haɗin kan tafiyar sunna saboda haka ba ƙaramin rashi musulmi suka yi ba a ƙasar nan ba kuma ƙaramin rashi mu ahalin sunna in fatikula muka yi a ƙasan nan ba Ila iyaka mu yi masa addu'a Allah subhanahu wataala ya karɓi dukkan ayyukansa na alkhairi ubangiji ya sa masa su a mizani abinda kuma yayi na kuskure Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa ubangiji ya haskaka makwancinsa ya sanya can da zai zama da zai je hutu ne gare shi ya ga sakamakon irin wannan juhudi da yayi wannan shine daɗin mutum ya rayu a cikin aikin alkhairi ya bar baya mai kyau ta yadda in ya tafi za a yi alhininsa kuma za a yi ta'ambatan ayyukan da ya gabatar a rayuwarsa na alkhairi muna masa addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karbe shi Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah ya alkinta masa bayansa muna addu'ar yadda ya yi wannan gwagwarmaya da irin wannan kokari Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin zuriyar da ya bari a samu waɗanda za su ɗora akan abin da ya gina Allah subhanahu wataala ya ba su ladan hakuri da juriya sannan akwai ɗan uwa Alhaji Salim dan Shanono wanda shi ma nan muke karatu da shi wannan majalisi Allah ya masa rasuwa ranar asabar da ta gabata shi ma musa sha addu'a Allah subhanahu wataala ya yafe masa Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka masa kabarinsa Allah subhanahu wata'ala ya yalwata masa makwancinsa Allah ya sa in aljanna ce makomarsa abin da ya bari baya kuma Allah ya kula masa da su Allah alkinta masa bayansa akwai mahaifiyar Dr. mai Hayyo ɗaya daga cikin ƴan uwa masu ƙoƙarin taimakawa tafiyar sunna a garin nan na san shi da daɗewa. to akwai mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa ranar Lahadi da ta gabata akwai kuma mahaifiyar malam abdulkadir adamu shi ma allah ya mata rasuwa ranar alhamis hakanan akwai mahaifin sajan idris abubakar da shi ma koyaushe muna tare da shi a nan shi ma allah ya wa mahaifinsa rasuwa to duka waɗannan musa su a addu'a su ma allah ya gafarta musu allah ya ji kansu da rahama allah ya sa su sun huta ubangiji ya kai haske kabarinsu Allah ya yalwata musu makwancinsu Allah ya sanya aljanna ce makomarsu Allah ya ba wa dangi da ƴan uwa da zuriya da aka bari ladan hakuri da dangana Allah subhanahu wataala ya karbe su baki daya Allah ya gafarta wa dukkan mamatan musulmi Allah subhanahu wataala ya ba wa marasa lafiyan cikinmu lafiya mu kuma masu lafiya Allah ya kara mana lafiya ubangiji subhanahu wataala ya sa mu cika da imani بسم الله آمن الرسول قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون منزو وأن منزو يا إيماني imani da سوكر مساء daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan mu'minai ma kullun amana billahi kowanansu yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suna cewa ba za mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa ba wa suka kuma ce sami'na wa ata'na min ji kuma mun bi ghufranaka rabbana muna roƙon gafararka ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma zuwa gare ka take wannan aya imamu ahmad da imamu muslim sun fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda yake bayanin sababin saukarta abu huraira yake cewa lokacin da wannan aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ayar da ta gabata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir yayin da wannan aya ta sauka Abu Hurairah yace sai abin ya tsananta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zo suka samu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka fadi yana zaune akan gwiwoyinsu suka ce ya rasulallah Allah ya kallafa mana ya ɗora mana abin da za ayyukan da za iya ya ɗora mana sallah da azumi da jihadi da sadaka duk zamu iya waɗannan to amma yanzu ga shi wata aya ta sauka da abin da ba za mu iya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce shin kuna so kuma ku faɗi irin abin da ahalul kitabi suka faɗa a gabaninku suka ce sami'na wa asaina mun ji kuma mun ƙi annabi ya ce a'a ku sai ku ce sami'na wa ata'na mun ji mun kuma bi ghufranaka rabbana wa ilaykal masir muna roƙonka gafara ya ubangijin mu? kuma koma zuwa gare ka take yayin da suka yayin da waɗannan sahabbai suka karanta wannan suka rika faɗar wannan wannan ah, addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ko waɗannan maganganu da annabi ya ce su rika faɗa cewa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir rika suka rika fadar wannan har har sunan su suka saba da fadar waɗannan kalmomi to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir to yayin da suka yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su yi sai Allah subhanahu wataala ya shafe waccan aya ya saukar da wannan ayar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat Allah baya kallafa ma wani rai sai abinda zai iya laha ma kasabat abinda ta aikata ya aikata na alkhairi sakamakon sa nasa ne wa alaiha maktasabat abinda kuma wannan rai ya aikata na sharri sakamakonsa nasa ne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangijinmu kada ka kama mu da laifi idan muka yi kuskure ko kuma idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure Allah subhanahu wataala qala na'am yace na'am ya ansa sannan suka ce rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangiji kada ka ɗora mana wani nauyi irin wanda ka ɗora ma waɗanda suka gabace mu ubangiji ya ce na'am na ansa wala tuhammilna ma la taqata lana bih kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba Allah ya ce na'am na ansa wa'fu anna waghfir lana kai mana afuwa kuma ka gafarta mana warhamna ka kuma jiƙanmu anta maulana kai ne majibincin lamarinmu fansurna alal qaumil kafirin ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai Allah ya ce na'am na ansa saboda haka wannan shine yake bayanin hadisin da yake bayanin sababin saukar wannan aya kamar yadda muka gani ayoyin da suka gabata ko ayar da ta gabata lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhuhu yuhasibkum bihi Allah Allah ya ce abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa duk na Allah ne halittar ne mulkin sani wa in tubdu ma fi anfusikum to idan kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku aw tukhfuhu ko kuka boye shi hasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi akan sa to mun yi magana akan wannan ayar cewa wannan ayar tana nan hukuncin ta ba a shafe shi ba domin ba tana maganar ukuba bane kai tsaye tana maganar hisabi ne hisabi kuma ba lalle ne ya kunshi ukuba ba akan yi hisabi ayuwa hisa ayuwa bawa hisabi akan aikinsa kuma a gafarta masa kamar yadda akan iya masa hisabi kuma ai masa azaba kamar yadda ita kanta ayar ta nuna haka fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha saboda haka kalmar da ta zo cikin maganar wannan cikin wannan hadisi da yake cewa falamma fa'alu dhalika nasakhaha Allah ta'ala yayin da Allah subhanahu wata'ala ya haka wato yayin da suka yi haka sai Allah ta'ala ya shafe wannan aya to abinda wannan kalmar nasakha take nufi mun yi maganar sa a baya cewa annasku in aka faɗa magabata sukan yi amfani da kalmar annasku ba suna nufin shafe hukunci ba suna nufin ana nufin shafe wata fahimta da ta zo kwalan wasu wanda ba ita ce ake nufi ba a lokacin sai a shafe wannan hukunci kuma a shafe wannan fahimta amma kuma a tabbatar da hukuncin da yake cikinta saboda haka ayar kamar yadda muka yi sharhinta a baya hukuncinta yana nan ubangiji subhanahu wataala yakan kama mutum da laifin da ya kudurce a zuciya ko da ko bai aikata ba kamar yadda hadisai da yawa suka nuna haka kuma mun karanta su ibn qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa shifa'ul alil yana cewa walin naskhi ma'nan akhar kalmar an-naskhu shafewa a larabci tana da wata ma'anar daban banda ma'anar da aka sani ta shafe hukuncin aya a kawo wani sabon hukunci banda wannan ce akwai wata ma'ana ta daban ita ce annasku min afhamil mukhatabina ma fahimuhu lima lam yuridhu wato a shafe wata fahimta da take cikin kwakwalen mutane wanda ba ita ake nufi ba amma ta riga ta shiga kwakwalensu sun zaci cewa ayar wannan ma'anar take nufi sai aya ta zo ta nuna musu cewa waccan ma'anar da kuke zato ba ita ake nufi a cikin wannan ayar ba saboda haka wannan shafe fahimta ne ba shafe hukunci ba yace wala dalla lafzu alaihi abinda suka kawo a ƙwaƙwalwarsu kuma lafazin ma bai nuna shi ba wala auhamahu kai bai ma kawo wahamin a fahimci wannan abin ba yace kama atlaqa as-sahabatu an ala kaulihi ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah yace kamar yadda sahabbai suka kirawo wannan aya da cewa an shafe ta qalu nasakhatha qawluhu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana suka ce wannan ayar rabbana la tu'akhidna ita ce ta shafe waccan aya ta wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yace fa hadha naskhun min al-fahmi yace to wannan shafe wata fahimta ce da ba ita ce ake nufi da ayar ba sahabbai suka yi zaci cewa haka ake nufi aka shafe musu wannan fahimtar la naskhun lil hukmi thabiti amma ba wai hukuncin da yake cikin wannan aya aka shafe ba fa innal muhasabata la tastalzimu al iqaba fil akhirati wala fid dunya aidan domin dan an ce za a yi wa mutum hisabi wannan ba shi yake nuna cewa za a yi masa ukuba wato za a yi masa azaba a lahira ba kai koda a duniya ba. ba lalle a yi masa azaba ba yace walahum walihadha ammahum bil muhasaba shi yasa Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah aka nuna kowa ma za a yi masa hisabin sawa'un ya boye abin da yake cikin ransa ko kuma ya bayyana hisabin nan dai za a yi masa sai dai kawai hisabi ne wani za a yi masa hisaban yasira wani kuma a masa hisaban asira wani hisabi mai sauki kuma wani hisabi mai tsanani yace thumma akhbara ba'daha annahu yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha bayan Allah ya ce zai yi wa kowa hisabi sawa'un ya bayyana abin da ke ransa ko ya boye sai Allah kuma ya ce yana gafar sannan zai gafarta ma wanda ya ga dama ya kuma azabta wanda ya ga dama to shine yace fa fahmul fa fahmul mu'akhadhati allati hiya hiya allati hiya almu'aqaba min alaya tahmilu laha fawqa wus'iha yace wani yazo ya fahimci cewa kalmar yuhasibukum bihi Allah tana nufin uquba ce to wannan dora ayar ne abinda ba shi take nufi ba farafaru fi hadha almaana saboda haka sai aka zo aka dauke wannan ma'anar da take kwakwalansu aka ce Allah ya kawo ayar gaba rabbana la tu'akhidna in nasina har zuwa ƙarshen ta to wannan shine ƙarin bayani dangane da wannan magana ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka ce aka shafe wannan ayar ma'ana aka shafe fahimtar da take kwakwalansu na cewa wannan ayar tana nufin uquba za a yi wa mutum koda kuwa mutum ya wato ya tuba daga abinda ya kudurce a zuciyarsa Allah ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wannan manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan mu'minai ma wato wannan aya yabo ne daga Allah subhanahu wataala ga manzansa kuma yabo ne daga Allah subhanahu wataala ga mu'minai gaba daya Allah ya yabe su da cewa sun gaskata abin da aka saukar musu daga ubangijinsu gaba ɗaya sun miƙa wuya ga wannan abu da aka saukar zahirinsu da baɗininsu ar-rasulu anan da aka kawo alif da lam amanar rasulu wannan alif da lam din ita ce ake cewa al-ahdiyya ay al zihni wato wannan manzan da kuka sani wanzan da kuka sani a lokacin da wannan aya take sauka babu wani manzo sai annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi ake nufi da amanar rasulu manzo yayi imani shi wannan manzo wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi daga wajensa don haka ya kirawo shi manzo tabbatar masa da cewa shi wanda Allah ne ya aiko shi zuwa gare su don haka manzansa ne kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran hakika mun aiko ka bil haqqi da gaskiya kana mai albishir kuma kana mai gargadi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ce lalle mun aiko ka kana mai shaida mai albishir kuma mai gargadi Allah ce amanar rasulu wannan manzo ya yi imani bima unzila ilaihi min rabbih da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa abinda aka saukar masa daga ubangijinsa shine wahayi da Allah subhanahu wataala ya masa wahayin kuma shine alqur'ani alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan dukan saukakku ne daga Allah subhanahu ta'ala. saboda haka ma zila, ilaihi min rabbih ya kunshi alqur'ani wanda da muke karantawa ya kunshi kuma sunnar sa sahihiya da ta tabbata wannan tana daga cikin wahayi kamar yadda Allah ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata Allah ya saukar maka Allah yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wal hikmata ya kuma saukar maka da hikima ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih daga ubangijinsa wannan rububiya rububiya ce ta musamman ba rububiya ce amma ba kowa da kowa Allah ne ubangijinsa domin kowa da komai halittar Allah ne shi ya halicci kowa kuma shi ne yake kula da dukkan halittunsa shi yake azurta su su yake ba su iskar da za su shaƙa duk wani abin da rayuwarsu ba za ta tsaya ba sai da shi daga Allah yake to kaga wannan rububiyya ce amma kowa da kowa yana da ita domin rububiyya ta kasu kasu wato gida gida akwai rububiyya amma wanda kowa yana karkashin ta ita ce rububiyya saga ga alam wanda muke karanta Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talikai ubangijin halittu saboda ka duk wani abin da ba Allah ba ya shiga karkashin wannan al'alamina to kuma shi ne Allah kuma shi ne ubangijinsa saboda haka babu wani wanda ya ta karkashin wannan rububiya sawa'un ya miƙa wuya ga Allah ko bai miƙa wuya ga Allah ba kuma kowa yana cin gajiyar wannan rububiya tun daga samar da shi daga babu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un saboda haka kowa yana cin gajiyar wannan rububiya tun daga samar da shi har samar masa da abin da yake amfani da shi a rayuwarsa sawa'un ya yadda da Allah ko bai yadda da Allah ba sawa'un ya yi imani akwai Allah ko ba bai imani akwai Allah ba amma dai ya san cewa ba shi kansa ba akwai wanda ya yi shi an khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ba wanda zai ce shi ya halicci kansa ba wanda zai ce ubansa da uwarsa ko wani babba a garin su shi ya yi shi saboda shi wannan da ya yi ka alkhaliqu wannan da ya yi ka shine ar-rabb shine ubangijinka Ka wannan rububiyya ce da ta shafi kowa da kowa ba wanda zai iya fita daga cikinta sawa'un ɗan adam ne aljanne tsoro ne dabba ce kowa menene yana karkashin wannan rububiyya ita ce ake kira ar-rububiyya akwai rububiyya wacce take khassa rububiyya saga mu'minai ubangiji subhanahu wataala rabbu ne ga mu'minai ma'ana ubangiji mai ba su kula ta musamman bayan kula ta bai ɗaya da yake bawa dukkan halittunsa amma muminai suna samun wata kula kuma ta musamman daga ubangijinsu wadda ba daidai take da sauran ba ce wa kana haƙƙan alaina nasrul mu'minin wa kana haƙƙan alaina nunjul mu'minin ce haƙƙin mu ne mu tsirar da muminai haƙƙin mu ne mu ba su nasara wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wannan ubangiji subhanahu wataala ya rubuta wa kansa wannan amma kuma ga muminai kawai saboda haka wannan rububiyya ce khassa bil mu'minin ba rububiyya ce ta rububi ba akwai rububiyya ta rububi kowa yana cikinta akwai kuma rububiyya ta musamman akwai kuma rububiyya khassatul lirrusuli rububiyyar da ta keɓanci manzanni su kadai, wannan kula ubangiji subhanahu wataala yana bada kuma kula ta musamman ga manzanni wadda ta dare ta kowa kuma ta dare ta sauran mutane ta daura ta mamulai kular da yake ba wa manzanninsa ba irin ta yake ba wa sauran muminai ba saboda su wasu zababbu ne daga cikin halittarsa da ya aiko su saboda haka yake ba su wata kula ya ba su mu'ujiza ya tabbatar da gaskiyarsu ya ɗora su akan abokan gabansu da sauransu wannan kula ta musamman ita ma tana kasancewa ƙarƙashin rububiya ce amma rububiya ce wacce take khassatul khassa rububiya ce ta musamman rububiya ce ta tubarkalla sannan akwai rububiya. khasati khasatil khasa muka ga dama ita ce kuma rububiyar da Allah subhanahu wataala yake yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ta tara ta kowa ta dara wanda yake yi wa annabawa da manzanni ballantana kuma mu'mine ballantana kuma sauran halittu gaba daya saboda haka wannan rububiyya ce khasatil khasatil khasa to nan da Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih to rububiyya ce wannan ba irin kowace ba rububiyya ce da ta shafi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi kadai saboda wata kula ce ta musamman da ubangiji subhanahu wataala yake ba wa ma'aikinsa wanda ba kowa yake samu ba Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa idan aka yi imani da abin da aka saukar wannan yana nuna an yi imani da wanda ya saukar da abin Shi ne Allah subhanahu wataala don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi imani da ubangijinsa ya yi imani da alqur'ani da Allah ya saukar masa da sunna da ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin hadisin Jabir wanda Imam bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu anni rasulullah ya ce na shaida ni ma manzan Allah ne na shaida ni manzan Allah ne saboda ka shi da kansa yana yi wa kansa shaida da risala shi yasa yadda muke karantawa a cikin tahiyya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna assalamu alayka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka shi ma yake karantawa yake ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka shi ma yake faɗa yana ɗaukan kansa wani wanda ake bashi umarni na cewa shi ma ya yi abin da yake shari'a ne saboda yadda sigar take haka zai faɗi ta ba a ce maka annabi in yana tahiya cewa yake assalamu alayya ana annabiyyu ba shi ma cewa ke, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu saboda haka wannan wata doka ce shi ma yake karkashinta saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala da ya miƙa wuya ga wannan abin da Allah ya saukar masa din ta fuskar isar da saƙon wannan Alƙur'ani da sunnarsa da kiran mutane zuwa ga wannan Alƙur'ani da aiki da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da wannan saƙo isarwa mabayyaniya kuma ya tsaya da ibada da wannan saƙon da Allah subhanahu wataala ya bashi har kafafuwansa suka rika tsatsagewa saboda tsayuwa don bautar Allah don haka wannan gaba amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih yana nuna mana cewa shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abdun ne mukallaf shi ma bawa ne da Allah ya kallafa masa shi ma kamar sauran mu'minai yayi imani yayi imani saboda idan ya zanto ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a karan kansa duk matsayinsa wanda babu wanda ya kama kafarsa amma shi ma an dora masa an kallafa masa yayi wani abu na imani yayi wani abu na ibada waye kuma isa ce shi ya fi ƙarfin bautar Allah shi ya wuce wannan matsayi ya ce shi ma yanzu sai dai ɗora masu amma ba wanda zai isa ɗora masa kun sa akwai wannan aƙidar da wasu suke ganin cewa akwai wani mataki da za ka taka dukkan wani abu na bautar Allah kai ya sauka daga kanka sai abin da ka ga dama za ka yi wannan akwai wanda suke har suke tawilin fadar Allah wa abu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaqini yazo maka suka ce in ka zo wannan matakin da yaqini so aka ka wuce bautar Allah kuma to kaga wannan kafirci ne kafirci ne babu ko kokonto eh domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana nan a bawa wanda aka kallafa masa ya imani da abin da aka saukar masa shaikhul islam ibn taimiyya alayhi rahmatullah a cikin littafinsa a cikin littafin fatawa ce littafin fatawa da na ce littafinsa sai na ce littafin fatawa akwai bambanci littafinsa fatawa da kuma littafin fatawa ko ba bambanci ibn taimiyya bai rubuta wani littafi sunan shi alfatawa ba saka alfatawa kundi ne nan aka tattara littattafan ibn taymiya da dama da ya rubuta aka tattara su aka tattara su suka kai wannan volume 37 ko da cida da aka tattara saboda haka littafai ne daban-daban aka tara kowane littafi kuma yana da sunansa in risala ci tana da wani suna da ta shahara da shi to amma an tattara su don su zama kusa ga masu karatu saboda haka sai ka ce ibnu taimiyya ya faɗa kamar yadda yake cikin littafin fatawa don ba sunan littafin sa bane alfatawa to shi yasa ne sauri na gyara to ba kowa ne zai fahimci me yasa na sake maimaita jumlar ba ce a cikin littafin fatawa mujalladi na sha hudu shafi na ɗari ɗaya da talatin da uku ibn taimiyya yake cewa fa hadhihi shahadatullahi li rasulihi alaihi salatu wassalamu bi imanihi bima unzila ilaihi min rabbih ibn taymiya ce wannan shaida ce da Allah shi da kansa yake bawa manzansa sallallahu alaihi wasallam cewa yayi imani da abinda aka saukar masa daga ubangijinsa mala yace wa zalika yatadammanu i'ta'ahu thawaba akmali ahli al-iman wannan kuma ya ƙunshi cewa Allah subhanahu wataala zai bawa annabi sallallahu alaihi wasallama sakamakon wanda ya fi kowa cikar imani sakamakon annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan imani nashi sai fi na kowa sai ya fi na kowa cika ziyadatan ala thawabir risalati wan nubuwa bayan kuma sakamakon shi manzon Allah ne da Allah zai bashi bayan sakamakon shi annabin Allah ne da Allah zai bashi sai kuma ya ƙara masa imani sakamakon imanin da yake da wannan li'annahu sharaka al-mu'minina fil iman saboda bayan kasancewarsa annabi bayan kasancewarsa manzo kuma ya yi tarayya da muminai cikin wannan imani wa nala a'la maratibihi ya samu mafi ƙololuwar martabar imani wamtaza anhum bir risalatu wan nubuwa sannan kuma sai ya zanto ya yi musu fice da cewa shi annabi ne kuma manzo Allah ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wannan yana nuna Allah subhanahu wataala ya saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama maganarsa kuma wannan maganar daga wajensa ta sauka ba daga wajen wani ba qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika kace ruhi mai tsarki shine jibrilu shi ya saukar da wannan alqur'ani min rabbika daga ubangijinka tanzilun min rabbil alamin Allah ce saukakke ne wato alqur'ani saukakke ne daga ubangijin halittu duka to wani aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ahlus sunna suka yi mu'tazilawa hujja da ita masu cewa Allah subhanahu wataala lam yatakallam bil qur'an Allah bai yi magana da alqur'ani ba wato alqur'ani ba maganar Allah bace suna kore kasancewarta maganar Allah suna cewa kawai wata halitta ce da Allah yayi da take nuna ma'anar maganarsa amma ba ita ce maganar Allah ba ba ita ce maganar Allah ba amma ita ce take nuna ma'anar maganar Allah haka suke faɗa to wannan aya tana nuna ba haka bane domin aka ce wannan wannan alqur'ani daga wajensa ya sauka ibnu taymiya ya ce falau kana kalaman li ghairillah lakana munazzalan min zalika almahall la min Allah da ba dan maganar Allah bane to da sai ya zanto maganar in wato an jingina shi daga wanda ya fito daga wajensa ne ba daga Allah za a jingina shi ba amma na cewa akai min rabbihi kaga daga wajen Allah take ce fa ajirhu hatta yasma kalamallahi menene lahi da aka ce yaji shine alqur'ani yace fa innal qur'ana sifatun la taqumu bi nafsiha shi alqur'ani sifa ce da ba za ta tsayu da kanta ba ita sifa tana tsayuwa ne da mausuf domin da aka ce akwai sifa to akwai wanda ya sifanta da ita in aka ce hakuri to akwai mai hakurin in aka ce wato jarumta akwai mai jarumtar eh? da haka ita sifa duk sanda aka faɗe ta akwai wanda ya siffanta da ita to wani alkur'ani magana ce maganar nan dole akwai mai ita waye ya isa ya ci tashi in ba Allah ba saboda haka maganar ta Allah ce shi yasa ce kalam Allah fa inna tilka a'yanun yace bi khilafi qawlihi ta'ala sabanin fadar Allah da yake cewa wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma ardi jami'an minhu Allah ya hore muku abin da ke sama da abin da ke ƙasa dukkanin su minhu daga wajensa ne kaga ana nufin minhu ma'ana min khalqihi daga halittarsa sani, domin waɗannan a'yan ne qa'imatun bi nafsiha wasu abubuwa ne jiki da suke tsaye da kansu sama da ƙasa da ƙoramu da ruwa da komai da komai wasu abubuwa ne da suke tsaye da da da, kansu abinda bature ke kira objects so aka tsaye suke da su ba sifa bace saboda ka kaga su ba za ka ce waɗannan halittu sifofin Allah bane ba za ka kalli dutse ka ce sifar Allah bace saboda wani abu ne da yake tsaye da kansa amma maganar alkur'ani wannan sifa ce wadda take tsaye da mausufin ta shine Allah subhanahu wataala sawaka wasakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu yana nufin halittar Allah ne amma al kalamu fa wasfun qa'imun bil mutakallimi falamma kana minhu fa huwa kalamu to tunda shi daga wajensa alkur'anin yake don haka maganar sa ce idh yastahilu an yakuna minhu wa lam yatakallam bihi ba zai yi a ce daga wajensa yake ba kuma wa shine mai maganar ba Allah ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna Allah ce haka nan mu'minai ma akai adafin su akan manzo sallallahu alaihi wasallam Amanar rasulu ay amana al mu'minuna bima unzila ilaihi min rabbih su ma mu'minai sun yi imani da abinda aka saukar aka saukar musu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinsu don haka sun yi imani da wannan wahayi na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wannan imanin daga zuciya sannan kuma sun bi abin da suka yi imani da shi sun yi aiki da shi sun bi ƙauya? a zahirinsu da baɗininsu Allah ce kullun amana billahi wa mala'ikati kowannensu ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa wannan ƙarfafa maganar da ta gabata ne amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun to ƙarfafa wannan zance ne aka sake cewa kullun amana billahi sannan kuma ƙara bayanin ne daki daki bayan an faɗe shi a dunkule amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih ya kunshi dukkan waɗannan abubuwa da aka faɗa imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni duk sun shiga ƙarƙashin amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna to amma dan a ƙara fito da abin ƙarara a fili a sake ai masa filla filla sai aka ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi saboda haka Allah subhanahu wataala yana yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama shaida tare da mu'minai da suke tare da shi waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama cewa dukkaninsu dukkaninsu sun yi imani da Allah sun yi imani da samuwar Allah sun yi imani da rububiyar ubangiji cewa shine mahalicci shine mai bayarwa shine mai hanawa sun yi imani da uluhiyarsa wato shi kadai ne abin bauta babu wanda ya cancanci a bauta masa kowane ne ba Allah ba haka nan sun yi imani da sunayen Allah da sifofinsa dukkan wani suna da yake na Allah ne shi ya cancanci wannan suna dukkan wata siffa wacce take ta kamala ce Allah shi ya fi cancantar wannan siffa saboda haka imani da Allah rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida wannan sunan imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira da imani da kaddara. mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi kamar yadda ya zo cikin hadisin umar hadisin da muslim ya ruwaito hadisun jibril wanda kuma abu huraira shi ma ya ruwaito shi yana na cikin sayul bukhari amma a takaici a gajarci ba da tsawo ba umar shi ruwaito su da tsawonsa kamar yadda yake cikin al'arba'un nawawiya kamar yadda kuke karantawa shi ne hadisi na biyu ana ce masa hadisu jibril ah, ibn taimiyya yana da risala da yi wa wannan hadisi sharhi risala ce wato babba ba za ta kasa shafi 300 ko sama da haka ba wanda ya sharhin hadisu jibril to wani hadisi annabi mala'ika jibril ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya bashi labarin menene imani wa akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi annabi ya ce kai imani da Allah ka yi imani da mala'ikunsa ka yi imani da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira ka yi imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau saboda ka imani da Allah yana daga cikin imani a rukunan imani wanda mutum ba zai zama mumini ba sai da wannan wa mala'ikatihi da mala'ikunsa imani da mala'iku gaskata cewa Allah subhanahu wata'ala yana da mala'iku wasu halitta na musamman da ya yi. ka gaskata wannan adon kule cewa Allah yana da mala'iku ba wanda ya san adadin su sai shi wala ya'lamu da rabbi ka, Illahu. babu wanda ya san adadin mala'iku da suke sabbai da ƙasa sai Allah subhanahu wata'ala wannan imani ne a kule, wanda kuma wanda yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan imani wanda bai yadda akwai mala'iku ba akwai wannan halitta wacce take alamun ne gaibi wata duniya ce ta gaibu wadda mu ba mu taɓa ganin ta ba amma kuma mun yarda akwai ta saboda abin da Allah subhanahu wataala ya sanar da mu to mutum ya imani da wannan Allah ya halicce su min nurin Allah ya halicce su daga haske halittar su halitta ce daga haske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin imam muslim wanda ya rawaito shi daga aisha radiyallahu ta'ala anha annabi yake cewa khalaqallahu almala'ikata min nurin Allah ya halicci mala'iku daga haske wa khalaqal janna min marijin min nar Allah ya halicci aljani daga harshen wuta wa khalaqa adama mimma wusifa lakum ya halicci kuma annabi adamu daga abinda aka wasafta muku wato daga yumbu saboda haka wannan halitta ta mala'iku halitta ce nuraniya halitta ce ta haske don haka ba halitta ce irin tamu ba Allah subhanahu wataala ya ba su wani ƙarfi na musamman ya ba su wani iko na musamman domin su tsaya da aikata abin da ubangiji subhanahu wataala ya umarce su da shi na tafiyar da tsarin halittunsa Allah subhanahu wataala yana tafiyar da tsarin halittarsa ta hanyar waɗannan mala'iku kamar yadda Allah ya rantsuwa da su ya ce wal fal amra ina rantsuwa da mala'iku masu tsatsara al'amura wannan aiki na tsatsara al'amura aiki ne da Allah subhanahu wataala ya sa su kuma ba su taɓa yin gaban kansu ba la yasbiqunahu bil qawli wa bi amrihi bi amrihi ya'malun la yasbiqunahu bil qawli yin gaban kansu ba shan gabansa da wata magana wahum bi amrihi ya'malun kuma suna aiki ne da umarninsa wato abinda ya sa su shi suke yi abinda bai sa su ba ba sa garaje Allah ya la ma amarahum wa yaf'aluna ma ba sa saba wa Allah umarnin da ya musu sannan suna aikata abin da ya umarce su wato ba sa saba wa Allah in ya ba su umarni in ya ba su umarni to sai sun zartar ba wanda ya sai dakatar da su sannan kuma abin da bai umarce su da shi ba ba za su aikata shi ba shine wa yaf'aluna ma yu'maru abin da za su yi shine abin da aka umarce su sannan in an umarce su kuma ba za su saba ba suna bautawa Allah safe da yamma suna tasbihi ba kakkautawa yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun Allah ce suna tasbihi ba dare ba rana ba sa yankewa daga cikin su akwai wanda aka wakilta masa kula da harkar wahayi yana aik Allah yana aiken shi da wahayi zuwa ga annabawansa shine Jibril alaihi salam daga cikin su akwai wanda aka wakilta masa kula da saukar da ruwa da fitar da tsirrai daga ƙasa wannan arziki na ruwa da tsoron da suke fitowa daga arzikin da yake fitowa daga ƙasa an wakilta shi a hannun wannan mala'ika ne mika'il daga cikinsu akwai malakul mauti mala'ikan mutuwa wanda shi kuma aka wakilta masa karɓar ran wani duk wani wanda ran wanda ajalinsa ya zo sawa'un mutum ne ko dabba ne ko wani irin halitta ne daga cikinsu akwai israfila shi kuma aka wakilta masa busa a ƙaho yana rike da ƙaho yana jiran kawai a yi masa busa a yanzu ɗin da muke karatun nan yana nan rike da ƙaho kawai jira yake Allah ce busa shi kenan shi yasa annabi yake cewa kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul qarn al qarn Ci ta yaya zan ji daɗi inji annabi ce ta yaya zan ji daɗi alhalin ma'abocin ƙaho ya sa ƙahonsa a baki wa hana jabhatahu ya sunkuyar da kansa yana jiran a basu umarni sauraka wani jin daɗi kuma zan yi ma'ana alkiyama ta matso jibrilu yana nan yana nan standby a shirya kawai jira yake a ce busa da an busa kuma shi shikenan kowa ta shi ta ƙari daga cikinsu akwai wanda aka wakilta wa duwar watsu shi kuma duk wani dutse da ke duniya ne mai kula da shi shine Allah ya turo shugaban mala'ikun da suke kula da ruwa watsu ya samu annabi lokacin da ya je Taifa yana dawowa bayan sun jijji masa rauni Ƙafarsa tana jini ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya ce shi ne mala'ikan duwar watsu sun maka ciki take da duwar watsu ya ce to shi ne mala'ikan duwar watsu kawai umarnin yardar annabi yake nema annabi ya amince masa shi kuma ya haɗe mutanen maka gaba ɗaya rugun tsume su da duwar watsun maka su mutu annabi ya ce a'a ya ce tana yiwa a cikin su ne Allah zai samar da waɗanda za su bauta wa Allah kuma haka aka yi to akwai wannan shi ma yana nan akwai waɗanda aka wakilta su kuma mahaifa yayin da ɗigon mani zai faɗa mahaifa to kuma su ne za su kula da shi tun daga farkon shigar sa mahaifa har zuwa lokacin da ya zama mutum har zuwa lokacin da za a umarce su su abusa masa rai a rubuta arzikinsa da ajalinsa da komai nashi su kuma aikinsu kenan akwai waɗanda su kuma an wakilta su ne su kula da ayyukan bayi su bawa bayi kariya sannan kuma su kula da ayyukan su, lahu aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah wa inna alaykum lahafizina kiraman katibina saboda su kuma suna nan a tare da mutum ma yalfizu min qawlin illa da raƙibun a titi saboda su kuma aikin su nan kowane ɗan adam yana tare da waɗannan kamar yadda kowane ɗan adam yake tare da shaidani ƙarin, wanda yake ziga shi a kan aikata laifi yana kuma tare da mala'ika wanda shi kuma yake umarta shi da alkin alkhairi to akwai cikinsu kuma waɗanda aka wakilta su su kuma su aikinsu tambayar ƙabari. yayin da aka binne mutum su kuma za su zo su yi nasu aikin su tambaye shi man rabbuka man nabiyuka ma dinuka waɗannan tambayoyi guda uku wanda shine al-usulu thalatha in mutum bai san al Salata thalatha ya dabbaka su anan ba to ba zai ci wannan jaraba ba tambayoyi ne da aka baka leakage din su an baka tambayar ka gata nan wata tambaya bubboye ta ake yanzu da aka makarantu da an yi tambaya bubboye ta ake ba a bari dalibi ya gani don kawai a masa bazata to amma Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya wannan tambayar da za a mutum kowa da kowa an sanar da shi ga sanan kwaya uku ne ba su da 'ya'ya man rabbuka man nabiyuka ma dinuka to wanda bai san waɗannan an so shi ba ba wanda zai iya bashi kuma ansar satar ansa tun ya shiga ciki waye zai bi shi ba shi satar ansa amma wani <laughs> wani ya tsaya da cewa ƙul in an ce maka kaza ƙul ka duba irin wanda. in haka ne ba kowa sai shantake ba ba kowa sai shantake ba sai wasiya dan Allah dan Allah in ma wani abu zai dan bayar ya bayar a kan cewa in an binne shi a tsaya a ga ya ansa tabbayin nan eh? to amma abin ba haka ba ne. in za a shekara fadar ƙulƙul, ba za ka iya fada ba matuƙar dai a nan ba ka yi aiki da waɗannan usulun sarasa ba sannan daga cikinsu akwai waɗanda aka wakilta musu kula da rana da wata da sauran aflak taurari da dukkan halittu manya da suke cikin sararin samaniya da tafiyarsu su kuma a hannunsu suke daga cikinsu akwai wanda aka wakilta da kula da aljanna akwai wanda aka wakilta su da kula da wuta a cikinsu akwai wanda aikinsu kawai su yi sahu-sahu wasafati safa su aikin su kawai sahu wa inna la nahnu safuna wa inna la nahnu musabbihun cikin wanda kawai aikin sa sahu akwai wanda aikin sa kawai tasbihi cikin su akwai wanda suke hamalatul arshi wanda su kuma aikin su daukan al'arshi na ubangijin su wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya mala'iku takwas suke dauke da al'arshin ubangiji su aikin su kenan da sauran ayyuka daban-daban da Allah ya rubuta ba waɗannan mala'iku wannan imani da mala'iku a dunkule ka yadda akwai wannan halitta ta haske ta musamman da Allah ya yi kuma suna da yawa kuma suna biyayya ga Allah imani a rarrabe ko dalla-dalla shi ne ka waɗannan abubuwa da muka ambata kuma wannan su ne imani bit tafsil ka san mala'ika kaza ga aikinsa mala'ika kaza ga aikinsa wannan bai zama dole ba bai zama dole ba akan kowa sai ya san waɗannan rabe-raben amma ya zama dole akan kowa ya imani akwai mala'ika in ka yi imani akwai mala'iku to ka cinye wannan gaba ta imani da mala'iku sauran wasu bayanai kuma wannan ƙarin lada ne kuma gare ka in ka ƙara sanin mala'ika jibrilu ga aikinsa mala'ika israfilu ga aikinsa mala'ika mika'ilu to kuma imanin ka ya ƙara faɗaɗa sannan za ka ƙara samun wani abu ƙari akan amma imani ne wanda da shi za ka shiga musulunci shine kawai ka yadda akwai mala'iku sannan Allah ce wa kutubihi da littattafansa a kira'ar hamza da kisa'i da khalaf wa kitabihi bil ifrad wa kitabihi sauran makaranta kuma suka ce wa kutubihi bil jam'i dukkanin qira'o'in bi ma'ana su guda ɗaya ce domin aka yi ifradin kalma aka yi idafata to tana nuna gamewa al mufrad idza udifa afada al umum saboda yana nuna cewa littattafai sun shiga ciki imani da dukkan littattafan da Allah subhanahu wataala ya saukar shi ma wannan akwai imani a dunkule wanda shine na wajibi kowa sai ya yarda akwai littattafan da Allah ya saukar wa annabawansa kuma ya yarda cewa waɗannan littattafai saukakku ne daga Allah wannan imani ne a dunkule wanda shine zaka shiga zaka zama mu'mini akwai imanin da yake daki daki shi kuma wannan wani abu ne da a ilmance